sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Juma'at Mubarak barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Esther ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a sha biyu ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Ibrahim ba mu kanin labarai. Tobinta masu gabatar da kara a shari'ar neman tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun kammala gabatar da hujjojinsu jiya Alhamis. Amurka ta yi shelar kakaba sabbin takunkumi kan kasar Myanmar wadda kuma ake kira Bama. Sannan hukumar sa ido kan kafafen yada labarai a China ta ce ta dakatar da kafar labaran BBC daga gudanar da ayyukanta a kasar. kanin labaran kenan. Za ku ji cewa a Najeriya wasu kalaman da gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya yi game da yadda fadar shugaban ƙasa ke yin rikon sakainar kashi da irin kashe-kashen da ake zargin makiyaya fulani da aikatawa a sassa daban-daban na kasar ya janyo kakkausar martani daga wasu kungiyoyi. Har yanzu a Najeriya za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta ce 'yan asalin jihar su fiye da 150 da hukumomin saudiya suka tasa keyarsu zuwa gida sun gana da iyalansu sannan kuma muna tafi da shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke abauta da muryar amurka ke kawo mana sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fata an tashi lafiya ga labaran masu gabatar da ƙara a shari'ar neman tsige tsohon shugaban amurka donald trump sun kammala gabatar da hujjojinsu jiya alhamis inda suka yi ta gabatar da furuce-furucen wasu da dama daga cikin masu boran waɗanda suka afka cikin ginin majalisar na capitol a watan jiya da suka ce sun ɗau wannan matakin ne kamar yadda trump ya buƙaci su yi ta wajen fuskantar 'yan majalisar da ke zama don tabbatar da nasarar Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben watan Nuwamba. 'Yar majalisa daga jihar Colorado, Diana Degget, ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai da ke gabatar da ƙara kan Trump, ta ce masu boran sun yi imanin cewa umarni shugaban ƙasar ya basu. Masu boran sun bayyana ma 'yan sanda ƙarara cewa suna bin umarnin shugaban ƙasa ne. to amma babu wata alama nan da nan da ta nuna cewa da yawan 'yan republican magoya bayan trump a majalisar dattawa na juya mar baya bayan wannan zaman hasali ma trump wanda ya sauka daga mulki a daidai lokacin da ake rantsar da biden ranar 20 ga wata na kan hanyar wanke shi daga zargin amurka jiya alhamis ta yi shelar kakaba sabbin takunkumi kan kasar myanmar wadda ake kuma kira bama sama da mako guda bayan da sojojin kasar suka hamɓarar da gwamnatin da aka zaɓa a dimokuraɗiyyance Hukumar Baitulmalin Amurka jiya Alhamis ta bayyana cewa ta ƙaƙaba takunkumi ma wasu mutane goma da kuma ƙungiyoyi uku waɗanda suka taka rawa wajen hamɓarar da gwamnatin Bama wadda aka zaɓa a dimokuraɗiyyance Wannan takunkumin ba akan mutanen Bama aka auna ba a cewar takardar bayanin Baitulmalin. Hukumar sa ido kan kafafen labarai a China ta ce ta dakatar da kafar labaran BBC daga gudanar da ayyukanta a ƙasar saboda abin da ta kira saba ka'ida sosai game da batutuwan yadawa a labarai. Wannan shawarar na zuwa ne mako guda. bayan da hukumar sa ido kan kafafen yada labarai a Birtaniya mai suna da Office of Communications ta soke lasisin gidan talabijin din China na kasa da kasa. Hukumar ta ce jam'iyyar Communist ta ƙasar China ce ke tafi da harkokin wannan kafar labaran. Wanda hakan ya saba ma dokar Burtaniya wadda ta hana jam'iyyar siyasa iko kan kafar labarai mai lasisi. jiya alhamis hukumar gidan rediyo da talabijin na china nrta ta ce an samu bbc da laifin abin da ta kira saba ma ka'idojin da aka gindaya ma kafafen rediyo da talabijin a rahotannin kafar kan China, wanda hakan ke illa ga muradin China da kuma haɗin kan ƙabilunta. Tunan ba da jimawa ba Ibrahim zai kama na ƙarashin labarin duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya wasu kalaman da gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya yi game da yadda fadar shugaban kasa ke yin rikon sakainar kashi da irin kashe-kashen da ake zargin makiyaya Fulani da aikatawa a sassa daban-daban na kasar ya janyo kakkausar martani daga wasu kungiyoyi. Gwamnan dai ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta fito fili ta kalubalanci ta kuma kama makiyaya da ke ɗaukan bindigogi. Daga Jos ga ƙarin bayani da wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta aiko mana. Wasu kalaman da gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya yi game da yadda fadar shugaban ƙasa ke yin rikon sakainar kashi da irin kashe-kashe da ake zargin makiyaya Fulani da aikatawa sassa daban-daban na Najeriya ya janyo kakkausar martani daga wasu ƙungiyoyi da ke hankoron ci gaban Najeriya. Gwamnan jihar Benue Samuel Otom na jawabi wa manema labarai. Ya ce yaushe ne gwamnatin tarayya za ta fito ta kalubalanci ta kuma kame makiyaya da ke daukan bindigogi kirar AK-47. Gwamna Otom ya kara da cewa wasu lokutan baya gwamnatin tarayya ta kafar 'yan sanda ta fito da wani tsari na cewa mutane su mika dukkan makamansu amma sau nawa gwamnatin tarayya ta ce Fulani su mika tasu makaman. Ya ce shi yasa ya kira gwamnatin tarayya da ta bashi da sauran mutane izinin mallakar bindiga saboda in yana da AK-47 kuma bafulata ne ya tunkare shi zai san cewa shi ma yana da shi zai kuma kare kansa. Otom ya ce ya yi waɗannan kalamai ne saboda samar da adalci wa kowa. To sai dai nan da nan wasu ƙungiyoyi uku da ke goyon bayan shugaba Buhari da suka hada da Nigeria Project Initiative da Initiative to Save Democracy da kuma Global Economic Policy Initiative a wata takardar haɗin gwiwa suka maida wa gwamna Oton Martani. Takardar ta ce shugaban ƙasa Buhari ɗan ƙasa ne na gari kuma shugaba ne mai adalci da ke kare kundin tsarin mulkin Najeriya yana kuma kare haƙƙin dukkan 'yan ƙasa har da ƙananan ƙabilu da addinai da kuma yin adalci ba tare da tsoro ko son zuciya ba. Na tuntuɓi shugaban ƙungiyar Miyatti Allah Cattle Breeders ta ƙasa wanda ya ce. kana da aka kama sojoji suka kashe shi bayan lace ne yanzu yana zargin ki ke shikenan zai a ce a kama ki ba bincike ya kamata a gane abin da sa ake zargin ki ba wani jan hankali kuke musamman ma su fulani ai akwai kungiyar kowace kabila me yasa su 'yan ta'addar su da masu aikata laifi cikin su ba a magana kan kungiyoyin su mu sati biyu da wuce mun je on da mun zauna da gwamnoni abun da ya rage sauran jami'an tsaro ne da gwamnati A gefe guda kuwa mai fashin baki kan lamura Yakubu Gidado ya yi tsokaci. Zai matukar wuya a ce wannan al'amari Fulani ne kawai suke yi wannan. Domin irin makaman da suke tafiya da shi suke satar jama'a suke garkuwa da jama'a da irin kwanewar da suka yi ma a harin ya nuna cewa ba Fulani ne kadai ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. madalla an gaishe ki Zainab Babaji. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da karashin labaran duniya. To binta da yake jawabi a cibiyar lafiya ta Amurka jiya Alhamis. Shugaban Amurka Joe Biden ya caccaki tsarin yin rigakafin mutumin da ya gada sannan ya yi kira ga Amurkawa da su haƙuri zai gyara. mutumin da na gada bari in gaya muku gaskiya bai yi shirin da ya dace game da aikin rigakafin miliyoyin mutane ba a cewar biden zai ɗau lokaci kafin mu gyara amma za mu gyara a cewarsa biden ya kuma bayyana cewa amurka ta samu alluran rigakafin da za su wadaci mutane miliyan 300 daga cikin jimlar mutanen amurka miliyan 328 zuwa ƙarshen watan yuli a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka joe biden ya ɗage dokar ta ɓaci kan iyakar amurka da mexico sannan ya tsaida karkatar da kuɗi da akan yi wajen gina katanga akan iyakar a wata wasiƙa ta jiya alhamis ga shugabar majalisar wakilai nancy pelosi biden ya ce ya ɗage dokar ta ɓacin da shugaba donald trump ya kafa a watan fabrairun shekara ta 2019 yana mai cewa babu dalilin kafa ta Biden ya kuma ba da umarnin cewa ba za a sake karkatar da kuɗin haraji da Amurkawa ke biya don gina katanga ba, wanda hakan na ɗaya daga cikin muhimman manufofin Trump. A ƙarshe, yayin da ake ƙoƙarin hanzarta yin rigakafin cutar corona, jami'an lafiya a Amurka sun damu sosai da yadda baƙaƙen fata Amurkar ke can bayan fararen fata game da batun rigakafin. wanda hakan ke ci gaba da tabbatar da rashin daidaiton da ke akwai ta fuskar jinsi a bangaren lafiyar kasar ana ta kaddamar da shirye-shirye a fadin kasar da zammar yin rigakafin baƙaƙen fatan amurka gwamnatin shugaban amurka joe biden za ta fara raba rigakafi a ƙananan asibitocin gwamnati da ke amfanar ƙananan jinsuna. an gaishe ka Ibrahim. To a Najeriya gwamnatin jihar Kano ta ce 'yan asalin jihar su fiye da 150 da hukumomin Saudiya suka ta su zuwa gida sun gana da iyalansu. Mutanen waɗanda galibinsu mata ne na cikin 'yan Najeriya 310 da mahukuntan na Saudiya suka maido da su ta hannun hukumar da ke kula da lamarin 'yan Najeriya mazauna getare. Wakilin murya Amurka daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya aiko mana da karin bayani. Mutanen waɗanda galibin su mata ne na cikin 'yan Najeriya ɗari uku da goma da mahukuntan na ƙasar Saudi Arabia suka tuso ƙera su ta hannun hukumar da ke kula da lamuran 'yan Najeriya mazauna ƙetare. Sunana Aisha, mu garinmu mai gatari. yanzu ma na yi magana da yaro na eh, ya ce zai tafi nan kano mu tafi na ce a'a mun kun a gida mai albarka ka zauna a mai gatari gani nan ina zuwa shekara na biyu ƙauwata ta ce ta biya min umara na je sai na tar da bashi ne ta ɗauka mini na yi sallah na biya su bashi kalas ni mutum ya ce amma Fulani ƙauye. Akwai gari wani ana sai miki doguwar kuka to nake. Malama Aisha da Habibu Musa kenan da ke cikin waɗanda gwamnatin Najeriya ta kwaso su daga ƙasar Saudi Arabia bayan kamawa tare da tsare su a gidan wakafi na ƙasar. kazalika malama aisha ta yi ƙarin haske a kan rayuwarsu ta gidan wakafi a ƙasa mai tsarki kawai sai aka kamo mu aka kawo mu sidi muka zauna satin mu bakwai muna sidi muna wa buhari kuka kuka kuka ya ce to a kawo masa jama'a shine dalili aka kawo mu eh, amma duk da haka habiba musa ta ce suna samun abinci yayin zaman su na gidan wakafin ana ba mu abinci daga safiya kamu tashi ma sun kawo mana fatu Kamu mu yi sallar azahar an kawo mana abincin rana ko a dafo da kaji ko a dafo da nama ko a dafo da kifi gwamnatin jihar kano ce dai ta ɗauki alhakin jigilar mutanen su ɗari da hamsin daga abuja zuwa nan kano la'akari da cewa yanzu kusan shekara guda kenan jiragen sama na kasashen ƙetare ba sa sauka a kano to mu dai alhamdulillah mun karbi mutum da hamsin kananan yara da manyan maza da matasa da mata mata kuma sun fi yawa amma sun ce gaskiya gwamnatin najeriya ta wanke wahalar su an musu tsiya na ce to dama ga kasar ku bai daraja mai girma uwar afirka ku tafi wani guri kuna labara ba ku duk dai aka dan yi raha. Dr. Zahra'u Umar kenan kwamishinar harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu ɗigo 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com da kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama ɗan mu na gaba. Da ɗan gari. ne da sashen hausa na da amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Jama'a masu sauraron mu mu da warhaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau dai mun ziyarci fadar mai martaba ya kanaji na uki Alhaji Ahmad Abdullahi Hassan da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Karo. Mai martaba muna muka barka da zuwa cikin wannan shiri nan. Assalamu alaikum barka ka dai. Ah, ba tare da bata lokaci ba mai ba za mu so ka ba mu dan takaitaccen tarihin wannan masarauta na kana uke. To a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah. Ah, masarautan ya kana jin uke ta samo asali ne karkashin jagorancin mujaddadi Muhammadu Tuni wanda ga shine jagoran wanda suka karbo tuta daga Hubare kuma suka yi usule suka taso daga wani gari mai tsohon tarihi da kira Getso a ah, karamar koma gwarzo na jihar kano wadda allah cikin ikon shi tun daga wannan lokacin wayannan shugaba namu na wadda ya jagoranci wannan tawaga na al'umman fulani makiyaya kuma makaranta hasikai na alkurani suka yi kudu domin yada addinin musulunci kuma da kiwo da kuma kasuwanci to alhamdulillahi da suka yi hijira daga wannan wuri suka yi nan kudu suka zo suka yada zango a wani gari kira lafai daga lafai suka sake koma fai na gefen gwagwalada daga gefen gwagwalada suka sake tasowa suka dawo wani gari nan yamma da mu ana kiran garin kurafi tsakankanin duwatsun nan na kurafi da wani gida kira tsohon karshe suka yada zango wurin kafin daga nan kuma Allah ya sake suka sake tasowa suka dawo nan ma kogi a nan tsakanin mu da tudun wada tsallaken kogi wadda ita ce mazaunin fulanin al'umma uke na zuriyar yaka naji suka fara yada zango a wannan wuri to a lokacin saboda irin hare-hare da ake samu na turawan mulkin mallaka da kuma mutane da suke gaba da addini to da bisa wannan dalilai ana yawan samun hare-hare daga eh, yammacin abuja to sai suka sake yanke shawara su tsallako su da wannan wuri inda uke take da zama a yanzu a present uke yanzu to wancan wuri da suka fara yada zango ana kiranta ma dakin kogi to amma su kuma wayannan fulani karkashin jagorancin sarki muhammadu tuni aka zaka samu muhammadu tuni na biyu aka samu muhammadu tuni na uku aka zaka samu sarki muhammadu da sarki muhammadu aka samu sarki muhammadu mai ban hula har dai abun da karu su ta zo nan to amma daga wannan wuri daga madakin da suka tashi to wa da gani ne ta gwaye ne akwai hassan da usaini to hassan sai na roguwa usaini sai ya zauna a nan ma'ana shine shi usaini sai ce to shi tun da malami ne kuma shi ya shahara wajen koyarwa da ilmantarwa bari shi ya kara shiga ya kudu kuma saboda din a samu a yada addinin musulunci da wasu manufofi na al'adunmu na kiwo da sauransu to sai shi kanin ya zauna nan to shi sa aka samu wannan tarihi mai dadewa ga idan sarki na uke ga ma dawaki ya fito daga roguwa idan sarki ya fito daga dakin roguwa za ga ma dawaki na daga nan dakin uke to haka muke wannan sarauta in fact sarauta da muke yi daki biyu ne dakin uke da dakin roguwa kuma dakin uke ta kaso rasa rasa zaure zaure wanda duka suna da magada haka mu ma roguwa zaure zaure ne amma dukkanmu al'umma ne na fulani amma a takaice wannan masarauta an kafa ta ne lokacin hijira 1804 suna 1804 aka kafa wannan masarauta kuma tun daga wannan lokaci ana nan ana nan har zuwa Allah ya kamu a 1958 da wannan masarauta namu na ya kana uke aka maida ta zama district to daga nan dai 'ya'yan sarautan kefi su suke mulkan wannan yanki namu masarautar kefi suna naɗo 'ya'yansu su zo su mulki wannan masarauta to ana cikin tafiya haka har lokaci ya kawo mu lokacin 1974 suka ga ya dace da cewa koke su ba su gashin kansu su fana da asalin 'ya'yansu da su gaji wannan kujera to allah hakika daga wannan lokacin mahaifina alhaji abdullahi hassan marigayi ta fidan kyafi allah ya ji kanshi da rahama shi kuma ya gaji mahaifinsa sarki eh, hassan adamu maudu to shi ya gaje shi a matsayin sarkin uke na wannan lokaci da ya zo samu wannan sarauta alif da tara da saba'in da shine hakimi na farko dan kasa da aka fara zaɓe sai kuma bayan rasuwarsa alif da tara da casa'in da hudu ran sha biyu ga watan sha biyu alif 1994 da Allah ya mishi rasuwa sannan ni kuma na zo na maye ɗari 1900 eh, ban maye sa ba sai hijira ta 2000 Gargashin jagorancin gavana Abdullahi Adamu na wannan lokaci to ina kan wannan kujera har lokacin da Allah ya kawo mu a hijira ta uku lokacin da Umaru Tanko Almakura lokacin da ya kirkiri wasu masarautu guda tara ya hada hadda mu ma uke a ciki aka ɗaukaka wannan daraja daga sarki daga hakimi zuwa matsayin sarki mai daraja ta uku wadda ke aka mata lakabi da kalmar fulatanci shi sa ake kiran mu iyaka na jikin don ba don komai ba saboda idan ka dubi karuluka gwamnati kowace masarauta an kafa ta ne bisa harshen ta to daga wani lokacin da aka kafa masarautar uke zuwa yanzu an yi sarakuna ɗaya ɗaya ɗaya har sarakuna har ashirin to ni ne na ashirin da ɗaya mahaifina shi ne na ashirin kakana shi ne na sha tara kuma tun da sarauta ya dawo zauren mu to har yanzu bata fita a zauren mu har yanzu muna nan muna yi kamar shi wannan suna na iyaka naje kamar da kai magana suna ne na kabilar fulani shin menene ma'anar wannan iyaka kuma wato ma'anar iyaka naje jinsi ne na al'umman fulani wadda suka aka yi usuli aka san su da shanakai farare a kasan a nau'in al'umman fulani a muna nan dangi dangi zuriya zuriya to mu namu zuriyan su ne kai kaman kyafe amma da muka bambanta kanmu haka ba dinko kai kaman kyafe al'umman fulani ne amma su kuma fulani ne na mutane wanda suka fito daga zuriyan fulani ya tumaki wato jihar katsina kenan ka ku ga mu kuma fulani ne wanda muka samu usuli muka fito daga jihar jihar kano to kaga kaman mu gefen mahaifin mu abdullahi hassan tafida mu ƴaƴa mata na masarautar kyafe ta karkashin zuriyan ma dawaki audi ina so ka sani wannan masarauta abin nake so mutane su gane jawo hankalin mutane shine ba mun zo mun samu wasu kabila bane ko kabilu muka yaƙe su muka kafa daula a'a iyayenmu da kansu suka share wuri suka zauna suka kafa daula kafin sauran kabilu suka same mu yanzu kaman eh, waɗanne irin kabilu ne suke wannan masarauta ko kuma duka gaba ɗaya fulani ne eh alhamdulillah akwai wasu kabilu suka kare mu kaga bayan kafa wannan daula karkashin jagorancin al'umman fulani akwai gwarawa da suka zo su ne second settlers bayan bayanan al'umman fulani bayan su akwai al'umman gwandari bayansu bayan su akwai al'umman gadawa da madodi da sauran nau'i-nau'i daban-daban na yan kabilu suka same mu. To kaman menene ya bambanta wannan eh, masarauta da sauran garuruka ma'ana me wannan gari ya shahara a kai. To abinda wannan gari ya shahara a kai mun shahara a wajen harkar noma da kiwo da kuma ah, karantarwa domin alal babu abin da aka san ba fulatar da shi sai illa kalma na da shehu usmanu bin fodiyo ya rasu ya bar mana da ya ce dukkan ba ni an bar mana kiwo da karatu da kuma kasuwanci. Shin wannan gari yana da kamar wani taki haka kamar yadda wasu garuruka suke da shi. Muna da shi shi yasa ake ma uke taki ake cewa uke garin Jayawa. Me ma'anan Jayawa din nan suna ne daga cikin wani kakanmu wanda ya jagoranci gwagwarmayar neman yanci. So duk wanda ya zo kamar ya zo ne ya zo ya leka ya ga wani irin hali ne wannan gari ke kuma me zai samu ya ɗiba ya wuce. Allah cikin ikon shi kowa ya zo karkashin jagoranci wannan bawan Allah shine ya buwaye dukkan wannan wurare daga uke ta irin jaya. shi sa ake mata take ake cewa oke garin jayawa a lokacin da yake shugabanci kafin zuwan iyayenmu to lokacin nan yayi abun a zo a gani yayi abun a kwarjini sosai domin lokacin ne kulla zumunci da sauran masarautu na kasashen hausa kamar su kasar bidda kamar su kasar su eh, kasar bargu kamar kasar su ilori da dai sauran kudancin masarautu to karkashin wannan akwai halaka sosai akwai auratayya ma daga wannan lokacin da har kai yanzu akwai auratayya akwai zuriya tsakaninmu da su ta hannun 'ya'ya mata yanzu mai mutaba bari mu duba kalubale da illa kuke fuskanta shin ko za ka mana karin haske akan irin abubuwa na kalubale da kuke fuskanta wannan masarauta na uke ai babu rayuwa wadda za ta yi nasara ba tare da kalubale ba kalubale kam suna nan iri iri nau'i nau'i daban-daban to alhamdulillahi muna roko ga mai girma shugaban kasa ko kuma gwamnan jihar Nasarawa da muna so kamar yadda wannan kowane masarauta da ta karbo tuta ta usuli daga hannun mujaddadi zuwa rassan da aka ba su tuta har zuwa ya kai ga yau mu ma kamar da aka ba su yanci suka samu faransa damuwa muna roƙon su bana ala karkashin jagorancin shugaba kasa da kuma jagorancin jagorancin gwamnan jihar Nasarawa injina AA Sule da mu ma a saka mu a tarihi na duniya kamar da dukkan sauran masarautu da suke da daular usmaniyya karkashin daular Usmaniya mu ma muna son haka kuma bayan haka muna da kalubale wadda muna roƙon gwamnati ta kawo mana ɗauki na bunƙasa hanyoyi domin shiga karkara domin fitar da ayyuka ayyukan gona da aka yi amfanin gona a fito da shi don a kai manyan kasuwanni domin a bada cimaka ga al'umma bayan shi kuma babban roƙo da kalubale da muke da shi shine a matsayin mu na makiyaya muna samun ah, muna samun matsala sosai muna kuma samun samun fargaba na tafiyar da rayuwarmu a matsayinmu na makiyaya saboda rashin burtali wannan burtali shine yake daga cikin sallah da kuma umma aba'isin da ake samun rashin fahimta ko jituwa tsakanin manomi da makiyayi da kuma ma'aikacin gwamnati da ya dan samu dan wuri ya dan je dan noma wani abun da zai dan ci domin saboda kar ya manta baya rashin burtalin nan yana sa ana samun matsaloli so muna roƙon gwamnati da ta duba mana kuma ina son roƙi yan amfani da wannan dama gwamnatin jiha da na tare a haɗa hannu da karkashin ma'aikatan lafiya da hukumar nan na hana safaran kwayoyin mugan kwayoyi a karka a cikin al'umma yana ma arewa illa sosai musamman wannan yanki namu ina son faɗa wannan dama in yi kira ga al'umma matasa a kiyayi shan domin shan kayan mai da wasu kwayoyin yana iya haifar da dukkan abin da ba a yi zato ba kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar ta tamu ta yau a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasara wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima. madalla yanzu kuma ga nasihar juma'a. To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sunana bakura addusawi ni malami ne a cikin baitul izali tafizil qur'an musamman bangaren mata kuma ina koyar da abin da ya shafi alkur'ani mai girma da hadisi da sauran addinai na wato littattafai na addinin islam insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala dama shi shine mai jarraba bayansa yadda ya ga dama amma wayansu lokuta halayyan mu ne zai sa Allah zai jarrabe mu a ko'ina a duniya saboda haka abu daya da zan fada mu tuba mu koma zuwa ga Allah a takaice akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauratar da masu aikata alfahsha inda Allah ya ce kul huwal qadiru ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum baya musu ya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ne mai iya aiko muku azaba a saman ku aw min tahti arjulikum ko kuma ya bullo muku azaba a kasar kafan ku aw yalbisakum shi'an ko kuma ya hada ku da wata dondozo ko kungiya wacce wuta za ta yake ku wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd sashin ku ya dandano wa sashin su zama fitina kaga wannan ko boko haram ne ko isis ne ko ma waye ne daga sashin mu ne daga cikin mu ne daga yan adam ne suka fito suka yake mu saboda ayyukanmu na alfahsha ya yawaita daga karshe Allah ya ce unzur kaifa nasarriful ayat ku duba ku gani ku yi tunani taya muke jujjuya ayoyin mu la Allah yarji'un saboda mutane su tuba su koma zuwa ga Allah kuma a takaice su wadannan bayan bayan Allah masu aikata irin wannan abubuwan mun san kanana kananan su din suna ganin wannan tafarki ne na sira wallahi kuna kan shi kawunan ku ne banza da ofi muna kiran ku ku zo ku yi karatu su manyan sun sani sun take suna shiga hurumin ku suna batar da ku suna kashe ku ba tare da dalili ba ku kuna ganin abu ne mai kyau saboda rashin ilimi ku tashi ku zo ga malama ana koyar da ku an bude kofofi insha Allah za a koyar da ku ina fata an fahimta mu ji tsoron Allah da duk aikin mu kama daga sana'a aiki leburanci duk wani aikin da zaka yi ka sa sauran Allah a ciki in ka sa sauran Allah zaka shiga cikin ayan da Allah ya ce ya yi zina amanu in tattakullaha in har kun ji sauran Allah in din wato shartiya ne kika sharadin shine sauran Allah in tattakullaha allah lakum furkana Allah zai muku mararraban kariya da gaskiya zai ganar da ku ku zo na lafiya wai kafir an sai a cikin kuma ya shafe muku zunubanku wa gafir lakum ya sake gafarta muku wallahu lalle Allah subhanahu wa ta'ala zul fadlil azim shi yana da falala mai girma duk wanda ya ji tsoron shi zai samu falalan Allah subhanahu wa ta'ala Masha Allah, nasihar Juma'a kenan aka saurara. Masu sauraro muna farin cikin sanar da ku cewa sashen hausar murya Amurka zai so mu gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar sha biyar ga watan nan na Fabrairu. Ga kaɗan daga cikin sabbin shirye-shiryen. Domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya. Allah ya kadarce idan cewa ni barawo ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shirya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu zai kaya. Don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar Amurka Majiya Kwakwara ta sayi har labaru. To yanzu kuma sai labarai a takaice. Masu gabatar da kara a shari'ar neman tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun kammala gabatar da hujjojinsu jiya Alhamis. inda suka yi ta gabatar da furuce-furucen wasu da dama daga cikin masu goron waɗanda suka afka cikin ginin majalisar na capitol a watan jiya da suka ce sun ɗau wannan matakin ne kamar yadda trump ya buƙaci su yi amurka jiya alhamis ta yi shelar ƙaƙaba sabbin takunkumi kan ƙasar myanmar wadda ake kuma kira bama sama da mako guda bayan da sojojin ƙasar suka hamɓarar da gwamnatin da aka zaɓa a dimokuraɗiyyance hukumar baitulmalin amurka jiya alhamis ta bayyana cewa ta kakaba takunkumi ma wasu mutane goma da kuma kungiyoyi uku waɗanda suka taka rawa wajen hamɓarar da gwamnatin bama wadda aka zaɓa a demokaradiyyance hukumar sa ido kan kafafen labarai a china ta ce ta dakatar da kafar labaran bbc daga gudanar da ayyukanta a ƙasar saboda abin da ta kira saba ka'ida sosai game da batutuwan yadawa a labarai Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas da safe yau. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD wanda ya ba da umarni na injiniyan mu na yau ni ke taku Binta Estero da na shirya na kuma gabatar ake muku fatan alheri ma'assalam.